maraɗa duka ba kyau magana mai kyau sadaka tun jama'a kansu suke so batu da hausan ku ke yau kada ku ce mani good night a jikin fitila makwai ne light allah sarki ka yafe min wayo ina faɗi yau har da maimaici addu'a ce kaɗai ke kore zalunci cikin ƙasa a gyara da ɗau saiti a kara samun yanci. Mm. mai san karatu ke ɓoye littafi kuma kun san waka ke yin baiti wasu su saka sauti da I'm mixing in kun ji sai si I'm a head of them as you want to I'm a good boy ya yaron fulani No man fit talk shit to me Kill me, you go collect oh Umona mi the leader si watu I'm a nice guy ya yaron fulani No man fit talk shit to me Kill me,